فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون na rantse da ubangijin mai da ƙasai tashi bayan mutuwa gaskiya ne babu kokwanto a cikinsa kamar yadda babu kokwanto a cikin furcinku lokacin da kuke yinsa